أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da ayoyi wanda suka yi bayanin hakika wanda muke bayani a kanta watan muhimmancin ibada da kuma tasirin da ibada take da shi wurin tsarkake zuciya da kuma gyara ɗabi'u inda muka yi bayani cikin waɗannan ayoyi wanda ya nuna ba da zakka da kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala suna daga cikin abubuwa masu tarin muhimmanci wani suke taimakawa wurin kawar da miyagun ɗabi'u a cikin zuciyar mutum ya zamanto sun tabbatar da kyawawan ɗabi'u a cikin zuciyar mutum inda muka zo ƙarshen wannan darasin muna bayani dangane da abin da ya shahi natsuwa a cikin rayuwa inda muka tabbatar da cewa gwargwadon bayanin da muka yi dangane da wannan aya wadda take nuna da ambaton Allah subhanahu ta'ala ne zukata suke samun natsuwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub kan cewa lalle ambaton Allah subhanahu ta'ala shine yake ba mutum natsuwa shine yake ba da natsuwa a cikin zuciyar mutum kinan wannan yana nuna mana tasirin ibada wurin gyara zuciya wato idan zuciya ta samu natsuwa to shikenan kuma ya gyaru sai zamanto zuciya za ta yi tawajjuhi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala za ta natsu a cikin ibadansa a cikin bautansa kuma ta tabbata a kansa sannan ta yi shi a cikin nishadi a cikin ƙwazo insha Allah darasin cikin wannan darasin ma za mu yi ƙoƙarin mu ambace sashen ayoyi su ma suka yi bayani dangane da wannan haƙiƙa ɗin inda insha Allah za mu ambaci aya ta bakwai cikin waɗannan ayoyin da muka ambata tun harkon wannan maudu'i ita ma tana bayyana wannan hakika tana nuna muhimmancin ibada da kuma irin tasirin da ibada take da shi wurin gyara zuciya wannan aya cikin alkur'ani mai girma tana cewa ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah inna allaha ma'as sabirin Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku waɗanda kai imani ya ku waɗanda ka ba da gaskiya ya ku waɗanda ka ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala da manzonsa da ranar ƙarshe ista'inu bis sabr sala. ku nemi taimako a cikin al'amuranku na yau da kullum ku nemi taimako a cikin bautanku ga Allah subhanahu wata'ala da me bisabar wasala da haƙuri da kuma sallah inna Allah ma'as sabirin lallai ne Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu hankuri wanda yake nuna mana kenan hankuri yana da muhimmanci a cikin amaliya na gyara zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya hakanan kuma sallah tana da muhimmanci cikin amaliyan tarbiyyan zuciya da kuma gyara zuciya da kuma yaƙan miyagun ɗabi'u na zukata a nan wurin malaman tafsiri da sashen malaman akhlaq sun yi bayani akan cewa ita sabar a nan wurin yana nihin saumu ne kamar da zo cikin sashen hadisai na masu mai alaihi musallam al misali ya zo daga imamu sadiq salam a cikin tafsirin wannan aya din cikin suratul baqara ya zo hadisi ya zo cikin abin nan kamar da aka ambata a cikin tafsirin burhan al-burhan fi tafsir al-qur'an al-burhan tafsiri ne wanda yake fassara al-qur'ani da riwayoyi na imma alaihi da ma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda ya ambace hadisi wanda hadisin shi ma an roto shi a cikin biharul anwar imam sadiq alaihi salam yana cewa ma'anan haƙuri a nan cikin wannan aya ɗin ya ce asabar huwa saum yake cewa haƙuri a cikin wannan aya ɗin da Allah ta'ala ce ya aluzina amanu ista'inu bis sabri was sala asabar ina yana nuhin asawun yana nuhin azumi kuma lalle muna yi mu fahimci haka a cikin riwayoyi wanda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka akan cewa lalle azumi yana nuhin haƙuri ne kenan da azumi da sallah suna daga cikin abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya yaƙi miyagun ɗabi'u wanda suke a cikin zuciyar shi ya zamanto kuma ya gyara ɗabi'unsa ya zamanto ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan aya din ma tana bayyana haƙiƙanin maudu'in da muke magana a kansa a kan cewa ibada tana da tasiri wurin gyaran zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya da kuma kyautata ɗabi'u shi yasa ma ya zo cikin hadisi dangane da rayuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa ya kasance idan wani al'amari ya huskance shi wanda yake na ɓacin rai wanda yake na damuwa sai zamanto ya ji ya yi sallah bayan ya yi sallah sai ya rika maimaita wannan aya ɗin ista'inu bis sabr was sala inna allaha ma'as sabirin yana maimaita ta sai maimaita ta so uku sai zamanto abin kawai shi kenan ya kauce abin da yake damun shi sai zamanto ya kauce sai yasa ko mutum yana jin kunci a cikin rayuwarsa kuma wani abu wani al'amari ya sauko masa ko wani musiba ko wani abin da ya kama da haka nan wanda ya dame shi to yana yana yana bukatan ya nemi taimako da sallah da kuma azumi ya kusanci Allah subhanahu wataala kuma ya haƙuri ko da yake haƙuri yana da mafhumin shi wanda yake wasa daga cikin shi akwai azumi kamar yadda gani cikin wannan hadisi cikin sashen hadisai kuma sun yi bayani a imma alaihi musalam wanda suka nuna haƙuri nau'i guda uku ne watan kashi uku ne akwai haƙuri akan musiba akwai haƙuri akan bala'o'i akwai haƙuri akan dukkanin sharrori hakanan akwai haƙuri akan ibada haƙuri akan bin Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma akwai haƙuri akan me akan nisantan sabon Allah subhanahu ta’ala kinan kashi uku ne muke da shi haƙuri haƙuri akan musibobi haƙuri kan ɗa'a haƙuri akan nisantan sabo waɗannan abubuwan guda uku dukkaninsu sun shiga cikin mafumi na haƙuri kamar yadda yake azumi shi ma yana cikin mafumi na haƙuri ko da yake mun duba azumi ma mun gani kamar cikin wannan hadisa wani al'amari ne wanda yake bukata haƙuri kusan za ka iya cewa azumi gaba ɗayansa haƙuri ne saboda za ka yi haƙuri akan sha'awowinka na abinci ne ko na sha ne ko na kusantan iyali ko abin da ya kama da hakan za ka dake ne za ka yi haƙuri akan wasu maganganu za ka yi haƙuri akan wasu tasarrufa ta wasu ayyuka dun kenan azumin kenan gaba ɗayansa zai zaga cewa haƙuri ne kenan nan wurin tana yawa kasance azumi ya shiga cikin nau'i na biyu daga cikin nau'o'i na haƙuri shine haƙuri akan ibada kenan wannan yana daga cikin abubuwan da zai taimaka ya zamanto mutum ya yaƙi miyagun ɗabi'u hakanan ma ya kasance ya huskance halaye wanda za su huskance shi wanda suke ba su da daɗi kenan sai zamanto ya nemi taimako wurin muwajahan waɗannan abubuwa ɗin da haƙuri da kuma sallah shi ma ya zo cikin sashen hadisai shi ma imam ali alaihi wanda yake tarbiyya ne na manzon allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da kanshi ya tarbiyantar da Imam Ali alaihi salam saboda haka Imam Ali alaihi salam ya samu dukkanin tarbiyya da akhlaq na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi ma ya kasance kamar da ya zo cikin usulul kafi hadisi wanda imam yake bayani dangane da idan wani hali ya huskance shi me yake yi cewa kana aliyun alaihi salam idha halahu amrun fazi'un kama ila sala to shi imam ali alaihi salam ya kasance duk lokacin da wani al'amari wani hali wanda yake mai girma mai tsoratarwa mai sa mutum ya kasance cikin damuwa ya fuskance shi shikenan sai zamanto ya tashi ya ji ya sallah sun matala hazil aya sai zamanto ya karanta wannan aya din kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake aikatawa wasta'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin sai kasance na maimaita wannan aya din ku nemi taimako da hakuri da sallah lalle Allah subhanahu wata'ala ya kasance tare da masu hakuri kinin wannan yana nuna mana haqa'iq wanda ibadodi suke ɗauke da shi saboda kowace ibada tana da irin tasirin da take da shi wurin tabbatar da kyawun ɗabi'u a cikin zuciyar mutum da kuma kawar da miyagun ɗabi'u a cikin zuciyar mutum kenan wannan za mu iya ganin al'amari ne wanda yake bayyane a cikin wannan maudu'in da muke bayani a kansa dangane da irin muhimmancin ibada da kuma tasirin da take da shi wurin gyaran zuciya da kuma tarbiyyar zuciya kinan ga mutumin da yake bukata ya zamanto ya tarbiyantu ya yaƙi miyagun ɗabi'u a cikin zuciyar shi ya tabbatar da kyawun ɗabi'u a cikin zuciyar shi me ya kamace shi shine lizimce ibada kuma ya dake a kansa kamar da mu gani ibadodi nau'i nau'i ne akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai haji akwai umarni da kyaukyawa hani da mummuna akwai karatun alkur'ani akwai neman ilimi na addinin musulunci da ma ilimin da zai taimaka wurin kyautata duniya da kuma lahira ilimin da zai amfane kai amfani al'umma duniyarsu da lahiransu shi ma yana shiga cikin ibada kasuwanci ne za ka yi saboda ka ci da iyalinka neman halal ne kake saboda ka ci da iyalinka kuma ka taimaka ma wasu ko ma ka taimaka a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala don suna shiga cikin ibada kuma suna da tasirin da suke da shi a cikin zuciyar mutum wanda idan mutum ya ɗabbaƙa su zai zamanto ya samu wannan tasiri ɗin musamman galibin ibadodi tasirinsu shine zamanto sun taimaka wurin tsarkakan zuciyar mutum abinda da ake fata shine zamanto mutum ya yi rayuwa cikin wannan duniya ɗin da salama na zuciya da kuma salama na addini sannan ya zamanto ya bar duniya da tsarkin zuciya da tsarkin addini babu wani nauyi na jama'a wanda yake a kansa hakanan kuma babu wani zunubi tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine gane shine abin da ake bukata ga shi mutum to babu kuma wani hanya wanda mutum zai bi ganin cewa ya hassala haka ya samar da haka a cikin rayuwansa sai ta hanyar ibada idan wannan yana ƙara nuna mana muhimmancin ibada da kuma irin tasirin da take da shi wurin gyara zuciya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ji ya mana jagora a cikin hanyar tsarkaka da kuma neman kusance zuwa gare shi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin